الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne katon gune ci daga katon almanzumatar ra'iya fi sunna ya limamu abulkasim sa'ad ibn ali ibn muhammad ibn husaini azanjani rahimahullahu ta'ala idan na tsafa shi ba wuce ko? a shibagu ne ya tsafa shibagu tun ya tsaku ta ce 2014 baitiyan gobe ne ce mangan wa majita ma'ad فيه sahabatu hujjatun وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه صحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه صحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه الصحابة هجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه الصحابة هجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه الصحابة هجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر من قام وما اجتمعت فيه الصحابة وما ينا اجتمعت aga gugula dan fihi ya tubu a sahabatu sahabi shi ya nabi na bi ma'ana yana sahabi a nabi shi ga ijima wujin tubu na hujjatun hujjuro wa tilka wucin so ma'ana ya gwala sun ya ganyen sahabi shi bai ijima wayi sabilul mu'minina ga ya kwaye mu'mini shi hmm. liman sabar ya zana nga labi to katun ci majilolo ke katun sana wale gambaiti na manyan lasan tube etiye matsayin jimawar sahabishin eti dai lamarin dondo na sahabi a nabi sa sallam shiga jimawo jitiyo bo na sahabe doro maliyu ba na hujju unguwan ya zandon da nawa ne sahabe shi bana ebe na ijimawan sahabe shi hujjuyo cin liba madaba tsakaniyar man shi ba bal ijimawan sahabe shi wasu man shi ajin a gagan da mini martabanci ko mini maratibin ijimawan shi sahabe shi maga ijimawan jin tiye lamarin da ci ni zanduwacin da gare biyu su masu abishin wuce ale jimawa nan a da ya ce ba rugan bilin bayan samun ya bal wuce wata shi zuzu mai jingwalo danja nan gwaji gani ku wafin akhdibin ijima'i falam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli nau'un min al-khatar al-imam sa'ad ibn ali az-zinjani abul qasimi gan wafil akhzi bil ijma'i yanzu za ku su ijma'u falam da ɗiɗe sa'adatun ya mawuyo kama kemina fi shuzuzil qawli yanzu duji shuzuzil qawli nau'un nau'in al-khatar ya khatar bidan jenan zane ga al-ijma'u yan sahabi jibanin ga ajadan bidiyar bayan ahlus sunnati wal jama'a ɗabana alusunan shi bai yake fakire jima'un sahabe ji hujjuwa nan mini abu ma da alkulafa rashidun na karnuwa ga karnu ne da alkhairi gana wani mata su daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ke da nabi ga khairun nasi karni zai da alkhairi ga mini yanzu an gijo na karnu yanwi ruwa al-bukhari bai musulmi daga hadisin abdullahi ibn mas'ud ɗabana sahabe a nabi ga dan buka kuna cin alkur'ani shi nan a rayu zai shigo musulunci nan daga ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan al-imam zinjani babun nan mutum falalan ijma wa sahabi shi yawa majtama arfi sahabatu hujjatu ina sahabi shi gaya ijma wa ji tibo na hujju ungon ya zanen wa jima'a wani wa sahabi shi bana zandoro na wani yi nuyi ta guyo ku. o male gan imam zujani ce ga watilka sabilul mu'minina na naga ya koyan mu'mini jo liman sabar watilka sabilul mu'minina na naga ya koyan mu'mini jo ima ne gwala sun ijima wani sahabe shi ga ya koyan mu'mini shi na lamituna ce hmm. cujin da bai sahabe a da bishi benin dalili ga wuce cece tuna gan wa mai shakikin rasula min ba da ma ta bayyana lawul huda sannan gini da tushi bayani ba wato na wa yadda bi gaira sabilin muminin umar lamitu ya koyi zanwaci na jin koyi mumini shana lihi ma ta wallahi guya bayanu lamitu ne wa nuslihi jahannama jula da yanayi jahannama wa sa'atu masira jan bai jike ba da da irin wuce ali sotun nisa'i ayé 115 ẹzà mú alámi tó ẹ̀kọ́ ẹmú mi níṣì mọ́ yóò lè dánjù ó mí ní ẹ̀kọ́ ẹmú mi níṣì ọmọ ẹ̀nà sàábí àníbi sáà sẹ́lẹ̀m jì ayéjìmá òjì tí wọ̀n ibn kathir rahimahullahu ta'ala tafsirin aya náà fẹ́ lábì kede ẹni látó ẹ̀kọ́ ẹmú ni níṣì sífù yọ ne láwùgbà yóò dáta tí ẹ̀kọ́ ìbà owó ní ẹgbọ́n ní ẹmi látò ẹ̀kọ́ ẹ̀sọ́ adé Alamu ibn kafir ce gan ba na latu na rawa mai shakiki rasula min ba ma mata bayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ai bi mana man salaka ghayra tariqi shari'a za na gada lami tuyo ko na jin koyon shari'a a bi muhammadu da wajen koyon sunna na biya ki ja a biyar rasulu na tuci be be na sallallahu alaihi wasallam fa sara fi shiqqin za an ci da gi ne wa shar'u fi shiqqin shari'a madu ne na wa zalika an amdi ya zama jin na jin be ji gangayen kilamitu bawa na biya minu ba da ma zuwa laul haƙa ba na gaskiya tulayu na wata bayyana lau gaskiya na ma ciyayu wata daha lau ma ɗayayu na gaskiya da yi ne da ji wa kawulu bai nun jigan wa yadda bi gaira sabilin mu mulabi to ya koyi sha nan ha za mu lazimin lissifatil ula na wa laban sai fahim mafari ga zalirar mulabi to sun na anabi na mulabi to ya koyi na to ya na sahabi anabi ke ya tubo na walakin kad takun al mukhalafa li nafs shari'i lemba unde biyo turu ya zale nafsi ba yana be yana be daga balin za shari'a ga nan wa kad takuna lima ajmat ajma'at alayhi al ummatu al muhammadiyya fi ma ulima ittifaqum alayhi tahqiqan mun jo man lemba nan waye lemba yake nan aluma jiya nabi sallallahu alaihi wasallam ai jima'u ji da gaskiya ga hanyoyi nan fa'in na dominat lahumul ismatu ebon agwata la'adun ya jimawu ya aluman nan aluma ne da ya ji ta cinye yimuwa qad dominat lahumul isma في اجتماع من الخطي او وصل عندنا يا لومنا غادي جماعه تاتين بتيتشن با تشريفا له ابو يا لوما نبيتشن وتعظيما لنبيه كما بتشن ما لا يا يعني نبيانا وقد وردت في ذلك حديث صيات كثيرة حديث دي نيتاجنا سرون يتيا غنانا وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب احاديث الاصول ita sashi hadisi mun cije littafin hadisul usulo wa min al ulama da da min manjo man da tawatura ma'anaha adada da wani shiga mutawatir wato ma'ana ga wuce wani wallazi awwala alayhi shafi'i rahimahullah fil ijm fil itijaj ala qawli al ijma' hujja yana ma al imam shafi'i mun lagwasun ya tige ijma' hujju wani ngai تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة كده إجماع حج وحرام ويوني زغال إجماع بانو غي آية أنه يوم يشاك رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصر جانم وساعة مصيرا ما سبيل المؤمنين أنه غي إجماع بعد التروي والفكر الطويل بان الإمام الشافعي وقال لقنا wa min ahsanil istinbatati wa aqwaha inna damin istinbat ne jaga mu buka gana wa in kana ba'dhum kad istashkala zalika to ne sashen man shiga istishkalu dan ga wancan wannan da dalalata minha ala zalika ci mai legan na lawo tiya ijma'u wa ibn kasir ce ci gaba gole ya za tawa'ada ta'ala ala zalika bi qawlihi e wannan ga malatsoyi muji alkawali ya azaba ko na da wado a muje wa'id gan taniga ga ba wuya na ba na gangani bai kwai mumini ji na nuwallihi ma ta wallawa wa nuslihi jahannama wa sa'at masira igu yayin bayanu la mutu ne mula da yanayi jahannama jami'ai ke ba da wuce ai iza salaka hadhihi tariq jazaina wa la zalika ngada mutu ya kun yana ga ali akwai mumini ba nan wuce ga ga gugbo bi annu hasina ha fi sadrihi ga ya kun wuce la safu ya gubo wa zayina ha lahu imagula panin tu istidrajan da bai istidrajiyu kama kala tare kamar cewa na tun ga fazarni wa mai kazi bi hadal hadith sanarta da rije hun min haisu la ya alamu ami ya da ganyiri ne ne ya ji ya fata ya yi ma wa tun kafuna a ɓyana fallan ma zagu a zagar lawa na a yi na ce ce mafin وقول ببانشت لاتنغا ونذرهم في طغيانهم يعمون وجعل النار مصيره في الآخرة لأنه قال يزايري من نمشيوها لا يمتوى قوين مؤمن جانا يجي كيف ما يزايرنا يفوارك يعني وعينا لأن من خرج عن الهدى yabbani zane ga fanke daga ko ba wona lam yakun lahu tariqun illa ila an-nar yawm al-qiyama da na ji ko ne wa dalu wa da bena sai kiyo sai ene funali kiyani kama qala tarika da ce tunat na wa shuru allazina zalamu la ne shi zalunci nan ga ji azan ci na ki wa azwajahum dan gani bi zabacaji ya zahiri yaji wa ma kanu ya bene shi a feji mutane min duni layi ban bi Allah fa'adu mi lasratu jami'a ba lo ko ne jahi wa qala tatlat naga wa ra al mujrimuna nara za dedeji ne je le so ko bana kriminaji A alene fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa a to maye kiniya kedi aya da enanana amma je na a fanke na wucin gwanan ega ibn kasir azu babu wani ga obere wani kiyo amitu ijima wani sahabe shi gali ijima wani sahabe shi bama ko shekul islam ibn taimiyya ga fakullu mas'alati fi ha bil ijma'i mas'alan dondo na gaga ga ijma wa bintifa ilmunazi minal mu'minin na zandoro mai a magata zandoro gimi wa mini ya mu'mini shi ba nan fa'in na ha mimma bayyana Allahu fi ilhuda na da na ce ca bayanu jin ba wunan wa muhalifin misli hadha hadha al-ijma zando na magale ijma wuri na bana ya kafuru ngaje kafiri kama kafuru muhalifin nasl bayyin kemi na zane a liyan na karara na bana wa amma izaka ne ya zunul ijima, wa ma izaka ne ya al ijima wa la yuqta'u amma idza ga ile ijma'u da mas'ala amma wanda qatu ti waye yakina fahuna kan la yaqta'u aidan bi na ma tabayyana fi ilhuda huda fa'in na hakika fa fahuna ba wannan kalla yi kuta'u a ba hukunci kata an yi aidan biyan na ma ta bayyana fil huda gunda mini yana bayanin wato lana min jihati rasu da batu tona wa mukhalifun misli da al ijma dan ga al ijima wurin na bana kalla furu da nan wa kafira bar kad yakunu zanna al ijma khata'an joda ne le ijima ijma wannan kuskuru wa sawabu ina je dena fi khilafi hadha alqawl yana ali ganna bana wa hadha yana je dena ga yana ali yana bana wa hadha huwa fasl alkhitab ina ga fasl alkhitab yana digre yana ba hukuncin ta gangan fi fi ma furu bihi min mukhalafati alijma ko yana ga a to ya zaje kafiru a bikin gali jima'u bana wa ma la ya furu biya na waje kafiri tuba ne kin wani gama ba abun nabu one ijima'u hujjoyin e shari'a ba baya alkur'anu baya suna sai wa wuyo ko ebe na tsoke latina gan wa mai kike rasula min ba ma ta bayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabilil muminin nuwalliyi ma tawalla? walla a na gini ya bayan ba wato layu na Umalami to ya koyi mumini jani ya koyi mumini ba barin yi ijma na limamu shafi gana. mini dalili ijma wa tasmu bi hadillahi jami'an wala ta farraku ya wasu ne mun ce ci bai ma ga gele mun mini dalili ijma wa anna hadhihi ummatukum kuma wahida wa anna rabbukum fa'budun aluma nan nike ciwo aluma ni ga ce ciwo ni ga yajibu tayo mini dalili ijma wa bi fa'in ta na za a tumfi shayin farin duhu ilin mahi wa rasul ya ga gini ya ci yadda ce gaji wuce ba da su ce ci gangani bai tuciwi ɗaguyo ku ni ma na kagin yadda ta na zuya lole ijimawa take place a nuna ya buga wannan su gaje hujja min dalilin ijimawa bai hadisin yalla ta zalu ta fatin min mati zahiri na alal haqqi zane eh, eh, jama'a ja dabo mini alumun joni ja ta tiye gaskiya wani wani fatil mansura nan ya gayi ijma'u mini dalili ijma'u bi hadisin la tajtami ummati ala dalala alumun wa mutatiya kibayan etiya ejibo ta na shi wanda mini dalili na shi majajan labe tiya establishing hujja boyan al-ijma'u wani waje gane ku magwai ne zale ijimawu bana ijma'u na magboka ganin na ijma'u ya sahabin ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu mas'alan doro na maga ga ijma'un mutayaqqini da zan doro malle ba niniyan ha'in mawuci ku bi ulama na jade yi ti bawa musulunci bana nan wa ga matsalan nan wa da nafi imma aya imma hadisi ko istibat ne duk buka daga nususun shari'a jona wade ga yaji jima wa zan dole an wa gunga ko ku ga ito ne da ti bidai bila ni ku ya kiyan kaza jima bila ci ma da wani gole nan ka ga gole mun jahan ne ga jima wuya ku yo ko ijima wani sabe mun ka ga ijima wani shi ni na jike nan ebonan ya zo gashishi ya zangoci shishi na sun su yi dana ya aya ji da su ji a cibiyar da ya zangoci ne ya tabi una ne ya tabi tabi yi na wuci bai ga gaggano tunali na sun na ba jama'i bai na mabiyanan ni ni je zane a yi na yi ga shi zuzu a ga zane wani wani wani wai khilafa lokacin ko la ji ganewa misali gbani a ki dai kadari a kaki ta son akidan kadariya zamani ta biyu da shunga a akidan kadariya yau jiya na ku shin a gagar bana na iya kairu nasu karni sun mallazi na ilu na hun sun mallazi na ilu na hun zamani wuce ma su akidan kadariya wani e bugu akidan kadariya shi hajji mu khilafin mini khilafin ya salafu yau no ne shi zuzu ibinin na ne su sun shirya shi ba yau jiya ku ko misali banin nan khawarij na ji na ali gunan ali na aliya eh ali sayyidina aliya ali ali yi ali sahabi wale zamani ta biyu na jiyo shin a daga shikenan al-khuruj ala salatin zalama ko maza bu ya mini maza bayan salafu jo e na zai juna zamani ta biyu na jiwafi ba gaci no ne shi zuzu وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر بقول جيغاني أكو lejimin ya gani sayidina ali ga gana na aishe zan baga sayidina husaini aji hujja nan ya ti gan alkuruja allah salati na wani ngoli ya aisha ga sayidina ali wani kuruja allah ya

al-imam an ya wuje kayan al-ijma wuce Ibn hajari wuje kayan al-aqiya wuje kayan al-ijma wuce ibnu qayyim litafi ne ga hadla ruwaya la da la frayon wuje kayan al-ijma wuce al-karmani ne sahibu al-imam ahmad bin hanbali na wuje kibo wuje ji kaya lijima wuce abul hassan alashari wuje kaya lijima wuce shekul islami ibn taimiya wuje ji kaya lijima wuce da littafin ƙa'idatun muktasara fi wujudu ta jilawa rasuli wa wulati al'umur wa amma amma cin ne baga bin dambu tsakanin sahabi shi matsala wannan ijimawu dambu zamani yayin tun matsala wuce buwanin shekul islam ibn taymiya ga wa amma aqwalu sahabati amma ya gashin sahabe shi fa in intasharat ga gashe ba wa lam tunkar zando maji inkaru fi zamani zamani sahabe shi fa ya hujjatu inda jama'ir ulama na na hujja bayan manjo bayanin wa in tanaza'u rudda ma tanaza'u fi ila Allah wa rasuli aga da de telle ba yana da telle ba tubu da shi ba da tsaye sai tsaye ba tuci wa lam yakun qawlu ba'dhim hujjatan ma mukhalafati ba'dhim lagu bi tifakil ulama e ga yan sashi a shiga ta hujja ta sa sashi buwa bi tifakil ulama yi وإن قال بعضهم قولا زانو تيمني صحابي جو غانغان ولم يقول بعضهم بخلافه لما زانو تيمني صحابي جو غانغان قال يوم صبار بينا ولم ينتشر اما يغنو سنه زانو سما غنا ان غاشه با فهذا في نزاع ولي نزاع دابن وجمهور العلماء جمهور من جما يحتجون به الى غنلاف جهوجا ka abi hanifa ki abu hanifa na wa maliki ya malikuna wa ahmad wa ahmad fil mashhur anu ta imamu ahmad ya bayyana daga bubana wa shafi fi haɗi kaulayi da alimamu shafi ya gani mini ya gujo wa fi kutubi yin jadida littafi na jima alimamu shafi bai kawo ruwanin mana kakunu bai da bai misra na aliti jihar misli zalika walari ne juja fi gairi maudin maji da nani ba walakin amma minan nasi hadi dan ne zan yi man ya na naji ga hada wal qawl al qadim da ga e gan baku kin wa gan ba abun nabo e gan ga da na ce to mas'ala no sahabe ji ga guba bai goji gani ko na gatsa ba alkurani ga sunna ga na fahimta na za shi faru shefaru lillahi wa rasul a kwasan wuce amma ga gata sahabin da ci gangani ya e ce matsalan nan amma hajji sahabi dabo na liubana wale na gashi hujja ko ko a ga sahabin da ci gangani ni amma ya ga wucinu gana un gashe ba amma to sun zalu ke gana to liubabina mai dani zawo ya ce hujji a boye nan ko ji gane ko amma imamu abu hanifa to maliku to yana ɗe mini maza bai imamu to ya gani mini ya gani imamu shafi yau gan ele eh, gane na ji hujja mana asarin sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nga mala ibn qayyim ila min moki na rabbil alamin nga le sidan ba yanzu da asarin sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa ya fatawa bi asarin salafu salihu shi bali ayawa man lam yakun bi ma zalla fa ulaika humul kafirun ibn abbas jin fasara gun yi kufrin luna kufrin amma je zandoro mini ya sahabe shi wanda ne ibn abbas bai ti gannona yawon inda gaje jima wani sahabe a nabi bai ne wafi al'akzi bil ijimai falam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli nau'un min al-khatar ko ayan fanki huma ta balakun minan nisa'i masna wasu la tawaru ba jin zagi shi a wani gasa femini zagi wani ko guba guba ko guta guta ko guni guni na ga jima wani na sabi ne man kirkin adini ta ci bonan man jiji kayan alijima wuce ya zaki al-imam ibn dama al-maqdisi na ya zaki ibn kasiri na tafsiru mu da man ya ti je ya za a ji ne agogo guni gan lokacin ya gore ijima wani nan ya zuga liban ku yau ko kuma misali adde zanen leba mini ya sahabi a nabi jo na kata ya da daga suna ya ce ci gani ya zulu le gani ba wancan gasa kodiyar suna nike cin gaya allawo nwale na shi zus na jiki ana na ji daidai ana allah kiyaye wa ma'a zalika tambabi ya cin ya gaima fa'amatu al'a'immatul mujtahiduna general man shi bayano na shi mujtahiduna shi nan yi na aja fi gaggaci ya filo bi an na wulai salana an na an a kawo sahaba ungoyin yayi na yi ga tiye ganin sahabe jona mana kacin ne baga da matsala wace alagwa sunni agwa sunni mini ya ganshe sahabe jo da ga wa jiki an ga da tsagan doci biye na aliyin sahabe ba nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutun zaidu tun ibn sabit gungu kiji mai yahudi shi mun shi dashi mai yahudi kiji kun ya can a shawa ne ga yana ba wuya annabi tabi sahabi shi nan ya da kiji mi zan ciwo ko وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يفي قبيله جنبي family ji kaka yabo ya ƙi dushi daidai daraja kan bai banin ngai zanen da da sun ce ci ganin e babu su ji ka katu boko to physics to chemistry to biology mun ji kiyayen wajen lefi ji kiyayen lefi dabuwa yana ga gun yin jeje nan ya wuce ji ranar ta yaji mai shiga a ganin makanta ko kuma ko ga biyu ga ganji zugun gan gaskiya ba ji bai zage shi ke ba yes ba ji bai zage shi ke ba wucin ya dide amma makanta da wani ba ji bai zage shi ke ba na a sha problem if in a eh, shi ke ba wuje in what wuje in cartoon ko a eh, shi ke ba su ko ba wa melo su zanen ji gashi ga katun ga kuga zashe jin akida ce laji lalacin zai shiga yin doro saku yoni wammal kalibu wani khinziru illa guna. Wa lahu illa mafil kani sati shigi da kutu a gunfi a sai sai ya allahu mafastu ya gunci wacce mimbo kun ji ibn arabi ga ganasha. abu ya zai libustani ga ga ana allahu la ilaha illa ana a tsawa bi hallaji ga ga yi ce shi adi zai yaji buta bi gaske na sai a subani subani ma zo mu shani yi tafi tabbatu ya agal an tara aba yazid marra khairu min an tara la alfa marrati wali abu yazid zunu da alayhi ga wali su koyi dubu ibn arabi nga rajulun hina ma yudaji wa zawjata idaga tsaba idaga tsabayinu inna ma yudaji al haka wa kibaki bi sukun zane shi gaggajeje ne ba ta na boko gaja a cikin gajeje na jo eh boko ajin kyajin mun yi arabi ajin a ga tobo na zane jagin iri na jigin ma don na gajin biya ma azan ko shi ashi shi nan a sahabi a nabi e, shi kafiri a yi a nabi shi ji kazafi masu mu shi da a a ga rajatu dabu ya yi kai ne a fi na fi bene biya ci a gane zane shi biya kida ne bata tacin rawa su jiyo na a ji lalace ni ta kada arabiya ba a e e fi lairi a cikin na ne a matobon na gagajin arabi ebogo a yi fi gushiyo gani be shubuwa na daidai wanda eh, eh, gane nde bagwa gawa neman ku yau ba ni wajen gali man sabar nan ina ya saburu nan ba na gasa daga dano na walayo don wacin wale wani bi ma'ana ya koya mini ga dano ya zane ga tu uci jibi cikin lo nin ko yi ma'ana ga le jima wani sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu bai tiyan gogo bai ci al-imam abul qasim az-zinjani ce ci gujun gafara wọ́n gan bẹ́ẹ̀ tí ó gúgú bẹ́ẹ̀ tí ó gan wà máa lálẹ́kún fi àṣìríyí mú ta ara fa wọ́jà àdìyí ma ń bá àdàkùn rúdà balẹ̀ sójẹ́ wà máa lálẹ́kún fi àṣìríyí mú ta ara fa wọ́jà àdìyí ma ń bá àdàkùn rúdà balẹ̀ sójẹ́ wà máa lálẹ́kún fi àṣìríyí mú ta ara fa wọ́jà àdìyí ma ń bá àdàkùn rúdà balẹ̀ sójẹ́ wà máa lálẹ́kún fi àṣìríyí mú ta ara وجاء به من بعدهم ردب الزجر وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم ردب الزجر وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم ردب الزجر وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم ردب الزجر وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رتب الزجر وما لم يكن في أصلهم متعارفا وجاء به من بعدهم رتب الزجر روى ما لم يكن في fi asirgin zamani sahabe shi muta'arafan in ya ke cana waja a bihi ila ci bebe biyu min ba di zume sahabe a biyo na rudda a tsarin hukun na rangi tun zai daga jubenin bal zujir kai a fe nau na ba zanen tuwa junan guna wani gwa وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم ردب الزجر وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم ردب الزجر وما لم يكن معنى اسم موصول معنى الذي yana fefi asirihim zamanin sahabi a nabi shi muta'arafan yana ɗena na wale ga muta'arafan na wani wani ya kun waje a biyi man ba da zai shi mabebe zumanin sahabi a nabi shi wani ga bebe wuciyon rudda a ganin da yi da sun zaunci bali zojir a fiye na zanoton ebe na yana udamini yana ji zamanin a nabi sahabi shi na ba baiti na nan alimamu zinjani su ko wajen bayani gan yana fi addini zamani sahabi a nabi jiyana yana fi adini zamani a na bai sahabi jiyana wa fi addini zuma zamunci shi buwa hmm. gama la alimamu malik ga malam ya kun dinan zamanin muhammadin wa ashabi na fi addini zamani a nan muhammadu wani bai sa'adu shi yana fallon ya kuna liyau nan madinan wafi addini nan da na daliti sami alimamu a shatubi bu bayani uzaifa gwagaliyani ga kullu ibadatin la ya tabaduwa la ya ta'abbadu biya ashabu rasulillahi sa sallan fala ta'abbaduha ibada dundu na sahabiya ne bi shi e tiye ibada da nan gayye la wala da nan e ga loji ibada mu sahabiya ne bi ji tajin ha ya ji wazifa ko sahabiya ne bi ji fidawa wajiya ne ko sahabiya ne bi shi ate shi kuti biya ne bi ga boyen ya ne bi ga dan wannan sahabi annabi shi a te gbaya sun a pe pẹ̀kọ́ ti gánà kó sahabi annabi shi a te ce tasabiza a te ba tasabiza ne ko sami ta ta fai lai a tasabi tasabi sha da sa ba wale ne bata ya zaibe tusa da su magwai sadiya ne bi jimin dan bawa buga kami a jan su ba nan alasbika alafa mai afiyar ba kuranu a sheba wani zan mace ne gan ajini gadanin alali disturbance wani za a gijo ta ibn jauzi kan na shi talmisu iblis ibn jauzi a legin ne bata wajen kiyayen mun ji ba wuya a ne ga sahabi shi bebe ya ga ibn mas'ud gomel yani mun ji bid'a asafin lalazin ibn mas'udujin karu ya bibiya na zanuwa ci shahaji kuri shi masallacin ko ibn mas'ud ke da kaji tun bida da cikin zulma ya yi da bibiya ya tiyan zalunci a fadolti masu haɓa muhammadu sa'asalam ilima ko ya yadda ilimin na sahabin shi hannun muhammadu ebon wulowa ga na jihadi ne zamani sahabi a dubi shi yanan dini yi nan na nan wani san zatu ke da alkhairi na gumina da zamani a nabi sahabi shi ebo na da nabi sahabi shi ya gugani nan alkhairin dondo lai ga junta lai ruwa aljanna nan dole wa dada na wucin ba na ga da dagangan shigan wuje alkhairi loci ko wuje tungurun loci ko wuje loci yana lazalo aljanna kuma da zamani a nabi ba nan dole sai sabila da nakijin bana hmm? bana ya daidai ji buwa ga ganwu je ba wuga ne bisa a sannan bai a shi ga malanar su bai tsaro da ba man koya salafu shi ya ce a ya za gargadi ya zuɓi a ganin da bidiya na su bai daga ba sahabi shi sarauni ne ya gargadi ya zuɓi a daga bayan bidiyo na mini ubu abla ibn mas'ud ga iya wal bid'a me je ganga ya da bidiye wa tanattu wa ta'ammuq wa alaykum bil atiq ya kwa sunne ne ba ko ne mana ya kwa sunne ne ne shi bo zamani a ne bi sabi don ga ate da jin ne ja ga to ya zunu bo na ya da jin wuce ne ke mali bi shi ne na nan mali da ga to ya ma goyi at-tanattu loloki waza at-ta'ammuq loloki waza ga mun ke yi yo ne ne yi ibn masud yake ga na ittabi'u wala tabtadi'u yani tu e ma fa bidiya ma fakad kufitum ku ke yani wa kullu bid'atin dalala bid'a pata e yuo ibn masud yake ga bi ga inna satakunu umurun mushtabihatun lamari jadebe na wa fe gilaji na lamari a fe biologie fa'alaikun bitu'ada ya gaji ya cita fa ka an takuna tabi'an fil khairi wallahu fi zane lamitu wa lamitu za yatin alkhairi wannan khairu min an na ra'san fi sharri in ji alkhairi ga wallahu ya gushi ce ti shiri waji gane ku gara na wadaje tishawa rijinan ajajin makaranta ya manyan sunan. nole waje ta biyu da alkhairu wanda alkhairu ga loje rasu ta ce da kebo da shiryu na innakum al 'ala al-fitra ibn mas'ud gayyina ne ta ce fitra wa suna ya magatsan shi wai da lakum a magatsan shi yayi فإذا رأيتم محدثا يقال لنا جاءتاني فعليكم بالهدي الأول يقال جاءوا سنباوي مفاري باوي مفاري وانت قاي أني بيصعب وجه نو إلي فتلا إيه kakun nawa ga tsoba fitila na kemna wali a ke kashi wagago waje ba wuya waje musulunci a tsoba mamari bai sahabi can ga wali rili kemna musulunci ne amma waga ya wace guzumon wacce da tsobe e baya a cikin wucin ha wa ale baya ibi ibn da yake ga alaikun bi tariki ya kwasu ya koyin goro falla in lazimtumu ya ga ya koyin goro wuce lakar sabakun sabakan ba'idan ya guga da ya buru bi kagwe wala ya khalaftu mu yaminan wa shimalan ya magale ko buru ce bai ta fanda gwar ko fi gwafi laqad dalaltum dalalan ba ide ga giyan ginin aqiyanin asar gutun sai ibn mas'ud na dalita fiyan al-ibadatu ya ibnu batta ngole dono ko wale gan baiti nanan Wa لم يكن في a متعارفا وجاء arafa, من بعدهم رد بل زجر رد أدعني تصوم bal zujar a fake wani gululuwa shin ki ka'idar ahlu sunnati ya ce annayu anil bidai bo ko arraddu alal mubtadi ati raddi ne zajiya yan bidiya na bo wajen radiyo ya ɗan bidiya da mini annayu anil munkariyo walitakun minkum ummatun yad'una ilal khairi a dai za ja fita ce bane shi zai lu alkhairi na waya na hauna anil munkara mai kan goyen dede na al munkar wucin bidiya da mini hugu number 2 wajen radio ya dan bidiya. ya ba na tuye ce latu ne gagan fa’ammal lazi na fi kulubihim zaigun fayar tabi’u na mata sha ba ha minuhu ibtira alfitnati waftira a ta’wilihi wa ma ya alamu ta’wilahu illallah warra fiku na fil ilimi ya kulu na amanna da yi kullum min inji rabbina fa’ammal lazi na amma jama na ji fi kulubihim zaigun fi fayanayin mabunan fayattabi'una ma ta sha tashaba minu la mitun mut ma tashaba minu mana nususu naji uje mu kama da la mitun mut tashabiha tushi ibtigha ya yabwa da wa fitina wabtiga tawili yabwa lan wa pan wa ma lam tawilahu illa Allah amma warasikuna fil ilmi zai ji arrasikuna fil ilmi nas kuma jagan to mu kan to mutashabe kullum min inda rabbina da ba ta yi bufe biyu ìgbàlẹ̀ àwọn ti ṣe ẹzù bìkí tún yàbúyà ìdá samitum ayatullah yufaru biha wa yustazu biha ya ga wani idza ya ji kafirci bi ayatin su yace ko ya ji tamu bi ayatin su yace nan fala taqudu ma'a mai kafiru shi ba go biya yin ngole ashe zu ya dan biya be dan bidiya lé àṣẹ ẹ̀zù al-sunna ko bebe ganci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e bona e zuji rajiya dan bidiya wuji giba unje zaganya unje zaganya hmm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ga al khawarij kilabun nar khawarij ya ne mina annabi galla ina daraktu mi ga ku biya wariji shi law qatilanam qatla adimi agwa ki mina gun adawa shi nan zan wace fe bi annabi ga bi isa akula shira jambe yi gije jenne wale in naji kiyan naji algibata imi abu sufyan bi ba nabi ga ni inna ba sufyan rajulun shahi abu sufyan ya zuwa ne tabwana wani lamiye na kun bai gimi shi ya dukiya na anabi ya ku zai min mali ma ya wa kiyo ki limin ya duki ba yana ko gani bai giwa shi na amma gaji kima gaji israfu ma hmm. wale ga naji kiyan na dababiyan ya zagayi ba ɗanwiyo ebon aji rajja ya bid'a dan bid'a aji jaruhu ya ruwatu ne bata da mini kibo na gada algibatu ba wal qawlu laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mustamnikun khairan wa man talaba anata wa mustaftin wa man talaba anata fi izalati munkari ebona langoci dambo fitina na itsami mai duguriyo a ce yi zajiga da aji bombin alazu ya tun gwamnati alazu makanta boko ala polisi jawo soja jajiri e da no jiga ne ko sai da ma bala jijira da bazuma da sauran sunan dawa wuce nse ba zaɓe za ce race ga yana na e jejiyo maji a kai ne a lusunati jama'a zai shi matso yana fa lai wuzura wuzura ma mila biya mila ya kusa mila zarim shi'a ga algibatu me jinsu ma algibatu kan ni ga waje radio a dan bidiya wanda mini ya kiwa wanda mini ya algibatu wa yace tushe tijani shi alatwa hmm? ibrahim kaula latwa abu yazid libustani latwa ibn arabi latwa Hmm? ahmadu rufai latwa kumeni latwa a ce ji rududu ya zane fanura a metuto sun naji a ce gbato lita ke kyawo kila ebo na abidi a tsami ko a cingaga ebo go la'anta kuna tabiyan fil khairi kari ma ta kuna rasan fi shari wallo fi zane temitu da ya cinye alheri wani wanda alkai daga wani gashi ya tishi yan egina amma mu'amala bi bedan bidiye bai jira ji bedan bidiye ga wanda kuke da kyau sai da kawaidu ji ya almasalihu almafasidu wa da ikhlasu mu ta sunna annabi wa ba bawi da sauransu amma a kifi ke da shi shi shi wa mu'amala bata wa duji bedan bidiya wasu wasu any da wa bitu wato yan bidiya ke da ku kawai ya bai mu bai tiyan gogu ta ya yace ففي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ففي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ففي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ففي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ففي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ففي الأخذ بالإجماع الزاقص إجماعه fa'alam sa'a da gige imawana wannan kama keni na fi shi zuzil kauli ya zula mutu ya ganin shazu na nau'un ude nau'in min alkhatar danja al'afzu bil ijima ya lagu su ijima an gole ya mawuyo ebo da zane ga ta ciye na jama'in farko ji a nabi bai ha duji ta ci ubo nan ya zaci ta ciye na ha a nabi shaji ijima wuce ubo nan

sahabi a nabi shi da zai lai to abin bolo-bolo yana aji jima'u tubo nan allah subhanahu wa ta'ala allah fe ji sahabi shi mafi jaye kirki wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wallazina tabauhum bi ihsan ya e zama farishi ne gogali ne al na jona bi al'ansaru shi nan bai zai labi to abin bolo-bolo ya nan sani ga mito ya sa sahabe shi nan wunci da ta ta ce ya kpaza wunci jau nan sani ta ce ya kwayan mawo sani mata ce ya kwayan gboro mata ce ya kwayan lilato to yi to alikiya e ne ya kwayan gwaga maga zanen labi to don ya bane sabi lilmomi ne da shiga don nan sahabe a nabi shi ya e waga yi sahaye yi ji imani yiri na sahabe shi ji fa'in amanu bi misli ma amantun bigi fakadi ta dau ga iman jiri imani ne jina iri ya ji imani bi a gadi bawo sabi a nabi shagai fi ba gafari ya wallazi na ja'o min ya kulu na rabba na filin na wali kuwa nan lazina saba kuna bil iman da ya bibe zuma abu na ajiyar fiye ga tsaye yi da ya yi ne shi zogon gani bi imani na sabi a nabi shi awa ga yi ya ta kwa zanduwa ne ka sabi a nabi ji to wale fiji a nabi sa asalin ga man saba sahabi annabi sa san da la tasbu ashabi ga yi sabi mishi da kuma kamar a sabi fa alayhi la'anatu la malakatu nas ajmin aw kama qala sabi annabi shi wa ga fi ba yarda su kuya ya bani su koya daji biyar radiyallahu anhum wa radu anhu sai ce daji biyar to bai daji biyar ce sabi sahabi annabi shi annabi ya bushara ga a da aljanna da kattaba Allahu ala nabi wal muhajirina wal ansar ce ci fabi annabi to muhajiri ne gangani be ansar shi annabi ga Abubakar Umar Usman, Ali Talha Zubairu Sa'ad to Sa'id to Ibn to Abraman ibn Auf fata annabi ga annabi ya bushara ga a da aljanna sai wa sahabi annabi shi sai tufalalai sai yebwa ga na voma ga gangani da ta voma annabi ga za su kira sahabi fa amsiku ga sahabi mi tuye ya gaji yakin taranwa ya gaji da jin rawafid na je na sahabi annabi shi fu a ce ji gulu ya ci alul baiti jo na ma amma ga ki yaje da jin khawarij na ji a sayyidina ali ji yi kafiri na ma wal iyazu billah kama fi shuzuzil qawli naw'un min al-khatar kemi ne zulami mutu shi zuzul kauli wude dan jana in ma ne zulami tu alakuwalu shaza ya ga neji shazu nan gani bi alakuwalu munkare na jabe tsaye maza na ji wani mutakallimu na ji a cife a cife da laudan waje nan zai je sun ga manata nan a ci mai gagan mai da ilimi a nan a cife lamituna shi irin na ji ewola mai tun wude danja ebona ezagali jima'u ba waga agada wa ya tabi gaira sabilil mu'minina ko wa ga ashe zane man shazza shazza fi nari na ko ga ngole ku wannan ma muji daidai wani laza lada jilo alaka ebona ezagaya e ko mu'mini nu Ko ga da ga wani ma ta wala wani tsija na musa'at masira wa ya ma lam yakun fi aslihim mutarafa وجاء به من بعدهم رتب الزجر ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر وما لم يكن في أصلهم متعارفا وجاء به من بعدهم رتب الزجر ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر wa mayana lam yakun ufe fi asrihim zamani sahabi je muta'arafan a kiyana waja abihi man ba da humruda bal zojar da ga biyu su magoya na a cikin abin wani gole a karar jiya ga wani shama gamun na buga ya zuɓi a gari rucin wasfafil akzibil ijimai falam sa'adatun ya zula ko su ijimawo ya mafada wani ya mawada wani kama a fi shi zozin kauli na umminar kemina zago sun shi zuwa kawai don jana wale gan aqidan kadariya aqidan jabriya aqidan jahmiya aqidan karamiya aqidan ashaira aqidan tijaniya aqidan rifa'iya? rifa'iyya ba ta itiqadat ne ilmi firaq ne maqalat naji bayani zumai sa zumai ani sa bai bi sahabi shi nga dikiyo nga biyo alu sunna ji masuku e eh, la tuyen naje bane su la zahani shi nan gbagunyo hmm. ta Yanzu ezogalabi tu yi da wuce mebe na oga ciye neji ne za a nnoci da su bai yi zuma zumagun aki da yin jami'a ji abu nusofuwa mutan aki da yin jami'a ji abu nijira mutan ko aki da yin kawari shi a na biya wuwan cunugwa aki da yin kadari a ga ilari dimash kiji a shiga iki fayoni wujo aki da yin tijani a mai tijani sa akida yan rafida shi abdullahi bin sabai al-yahudi ajiyatan gaci yin najili bayanin bani a kinan karramiya shi ibn Karam, ga jikiyar latin a kidan lahoriya da lahoriya da kadiyaniya da kadiyaniya yin indiyanin na shi ya yi daji da abin gula da goya na binan to lahori ya shi kunji zai tuna na zauna na wale ko yanne bayanin waje a biyi man ba da murudda bal zujar a yi bibbe su mani ga tsawon da bugu su suke ya zamu yiwuya ya zamu wani kyan ruwa ebo ne zayi to man wuci ko di madaji ne wani it's not excuse ga nga ga gaumale ba a tunware ɓarwe hmm. o kawo magagangan ma le ba o mai da rayuwa san watu in yi man yo na wayewa gaskiya zanen ga san tugu mu magagangan ya zai liyani ce kuskure wake ya bayani ji wa so gaskiya wucin so yabo ne gaskiya wayewa zan umma ke ji yabo ya zane ke san tunan amma ka kuna wusan tu umma gwa alita filayu umagwa a nabe kan shi umagan wa gwa umatu ya zo su ban wali alhawayi na ma ya sakwa mana na jiman ne lotu ya jini sako ya bo na ya tuye gbanda duniya ralo akhlaqul ulama'i ya al-imam ya nan bai al'imamu zinjani ga gan ومعترض أتركت ما دام قاله يفارق قول التابعين ومن غبر ومعترض أتركت ما دام قاله يفارق قول التابعين ومن غبر ومعترض أتركت ما دام قاله يفارق قول التابعين ومن غبر ومعترض أتركت ما دام قاله يفارق يفارق قول التابعين ومن غبر ومعترض وترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر ومعترض وترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر ومعترض وترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر ومعترض ومعترض تركة ما دم قاله يفارق قول التابعين ومن غبر فمعترض قال جاي جمينا biye na sahabi annabi ta ci gobe annabi nan utruk agwalu ladan yi itibada na makali ya ga wuce na agun lugwa agun ceya ɗaya da gumi yabo ne za mu cire yi fari ku kaula ina za ne gawai la le gaya tabi'u una shi ba wa man gabar bai zai shi gwamnati ya ne mana zai shi bai kami tabi na shi na gai sabi shi a ne sa sallama ngo ne to sun wani emphasize ya fahimta fahimtar sabi a ne gani bai tabi'u na shi ko mm. وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم ردب الزجر ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ومعترض نترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر wa motari dun zane gaji ya ce rado wuce ganwu ya agwa wuce gini wuce goni wuce ale bayan na na ibe sahabi uji ta ci ugbo na o turke ce ma da makali agwalu lada na waya gbe na zaune na gagwa goma ya fari ku kaula tabi'ina ya gan zanen wa gan bi yagin ya tabi'u na shi wa man gabar bai zai dai kami tabi ne gai sahabi a nabi shi ebonin zanen na ga legan sahabi shi banin wuce gangan na ga wuce wa legan sahabi a ne ba biya saro na ja ta zu ne na e gan zan na fa ministry for ogun wa leto gan ta ju na shi ba bi zai shi be ka mi ta ju na ga sahabi a ne bi shi no le egan zan na gba ni na atwal na tsaye da dini soko na wudan ba za a mani a ne bi sahabi ko فما لم يكن يوم إذن دينا فكيف يكون اليوم دينا يعني في عدين زامني على ديانا شاهد عن شكاتي عدين زامني ننن وشكي ما ما جنجي نقول إمام مالك جنجن من كوين سنجي kai to maza bai malikiyar man kwaji e kabidiya a gabidiya wa gidan adini bo بو الإمام shafi bin maliki littafi aliti تسامو madanan al’imamu ibn wadda a fartoshi na mai maliki wo littafi madanin ita yake bo albidan wannan yi an ha bidiya da yana aka beki kati wai hmm? ibn al-hajj na mai maliki wo almadakali madanin usman da fodiyo iya usunnati wai kuma dalbida game maliki uyo ya tafi madan ya ce alabiya da bidiye ta in ci wayar malikiya ne zaki yin babon na jeji nuna ke ca bidiya idan ku sun gwadon gurin jeji nan bidiya nan bidiya imam maliki ji maniduwa imam maliki ji fidawa kai daga kawai di agwari a shi ma bai mu da wani kure babin manidu Ba babu ya ne na go dambo an ne jin alula dambo an ne dago dambo an ne ji sunna dambo ko an ne jiyawo dambo an ne ji olima yawo dambo bata an ne jiga ta fi kimna fun waje fana amma yan mali dubuwa waje abi man ba da rudda bal zujir ba no jiga wa man gabar na ومعترض تركية بعد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر zai shi gogon kami tabi'u da jinagar sahabi a dimishin alimamu zahabi in kalita ta ga al'ibaru fi akhbari man gabar ta ba nuna cimga al'ibaru fi khabari man gabar ibara da darasi ya tiye labari shi bai tarihi shi yanzu shi gwagwani ya nan gabara babu za a ba wama za ya gando na aga tsabe su magwai wunci ma legan sahabi shi banan wuce a legan a tabi una shi banan a gan zanen na shi cagan na cici amma biya da gari wunci mo biya da gannan ba ji gane ko bai tiye gwaye gici insha Allah ga bukatun bayanin na giyona al'imamu zinjani gan وأمثال آل العلم فينا طريقة وأكثرهم علما مقيم على الأثر وأمثال آل العلم فينا طريقة وأكثرهم علما مقيم على الأثر وأمثال آل العلم فينا طريقة وأكثرهم علما مقيم على الأثر وأمثال آل العلم فينا طريقة وأكثرهم علما مقيم مقيم على الأثر وأقدر آل العلم فينا طريقة وأقدرهم علما مقيم على الأثر وأمثال آل العلم فينا طريقة وأقدرهم علما مقيم على الأثر وأقدر آل العلم فينا طريقة وأقدرهم علما مقيم على الأثر وأمثال آل العلم فينا طريقة وأقدر أكثرهم علما مقيم على الأثر وأمثل zane shiga da falon lagu a gama jagon alil ilimi tsakani yan manjo fina tsakani iwo tarikatan da kwaci majagana wa a gazaruhun ilman a gama dokun ilimin gona a gai mukimun zane je lalaban alal asar a samu ya ne sa sallam nan bi ma ne nan wai gama ba gwanna wani gwani wanzu sahabi galiyani hmm. ko ma ga a ta biyu na shi galiyani mu ce ga to zane shi ga da falala gan a ga ma je ilimi gan a ga ma wasan yau ya ko a ga mai jejiyo nan a ga yi manyan hadisi yau yau hmm. wa amsalu alil ilimi mana zai da falala gan a gama bai ji alkhairi gano na, za wuce shi gama wasan yau na ya kwama ga ideji wani sai na tariqatan da na ji manhaja bi suluka yi bi aqidai yi ga ideji ga na, wa zaruhum ilman aga ma je ilimi ga wani a gama da fahimta addini ya ci wani aga yi muqimun alal asar da na ji ila alaba asarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai minan man ta ji kwani ga jinin nabi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata lil fata al asaru ajini ya nan muhammadu ga ya hadisi shi ni'mal matiyati lil fata ma'adalla ya barufu wanda da yuna al asaru wudi asaru daga ni bi mana wudi hadisi bi asaru sai da hadisi al asar ngai yana e gobe daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam nga mala sashi mai manji a kalita fi shi ya ci a sarubu ko? al'asar ga sukun ake e lau ya yana aga gobe daga bayan sahabi jigan biya tabi'u na shi nan muhammad ibn mu ga kanu ya kuluna zai shi zoliyani mini man kojo na ajiya gagan iza ka na rajulu alal asari ila ga tun tatin asaru jo agwa sun hadisa anabi bi asari sahabi shi fawa al’attori ki zane ta taya koyan boro al'ajir ga gobe a shari'a bu zane ta taya koyan boro abikin bikin gagwa sun asaru nan amma da na ga gwabi asaru jo nan shi da mutu tuyen gbashi ku kira mutu hankali shi e laza mu male na si bana mun ci dami tu rayi na le ba wuya na di bana mun ci dami te tu man no yo ga man ji ga ji dai dai na no le ga nan ga me bo ibn taymiya ga man faraka dalila dalla sabil sana ga gabe dalili na ga giyan ku wala dalila illa ma ja bi rasul dalili madan wa sai tuci biya gangani da yi nan a gina makanta ibn taymiya da na ibn qayyim nan mutum ga ne litafi miftahu da sa'ada ibn taymiya ga man kan dalila dalla da na ga gabe dalili na gajiye ku ga bi ka wala dalila illa ma ja bi rasulu dalili madda ba sai na nabi sallallahu alaihi da bi nan ngamalla al-imam abul qasim zinjani ka kuno tunga man wuce ko shi ya ganci na sukun mun ci gato zane shi ji jahilici ganin ngai zane wafe fi mucafe watiusan nan ga ji gani ako ya bugo insha Allah ta'ala ka to yi gboro ya ga continue bait ya goye gibe ni ci nga bai ta ne tsoye shi nan ba ne ga ci bici nan tsoye ci ya yi lada ba ne ga ci ga eh, ba ne ga dinde ya ba ga tsoye ci ya yi lada ba ne ga ci bici nan ya ba ga tsoye ci tsoye ci fa bi igbe dokwan Yi ji makaranta yiwu ce ci wi ba na da na da kanya nan ce ci ilimi na ji amfani da albarka nan ce ci azo ba yi ge ce ci aibi ci ɗe kwai goro ce ci wi ba na da da kanya nan ce ci ilimi na ji amfani gani ba albarka nan wani albarka da rayuwi bo wani zo ba yi ge subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi